a wata sanarwa da kakakin hukumar ta efcc mr wilson owojere ya aike wa manema labarai a nan lagos ya ce na'urorin da hukumar ta fbi ta bayar za su taimaka ne wajen binciken kwafkwaf da kafa shaida a gaban kuliya a duk wasu hanyoyi da masu sace kudade ke bi wajen rufa-rufa tare da bada sahun kudaden sata tare da za a yi wa masu satan kudin na gwamnati kamun kazar kuku to koya 'yan najeriya ke kallon wannan dangantaka tsakanin Amurka da najeriya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa malam da aboki wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum alhamdulillah ta wannan hukuma ta fbi tana kallon irin ɗawainiya da irin kuma yanayin jajircewa shirin ne shugaban kasa namu yake a game da zalunci da azalumai a kullum bawan Allah nan ya tashi a matsayin shugaban kasar Najeriya ba abin da yake kallo wa Najeriya manufa ta gari a inganta abin da ya shafi kayan gwamnati a rabu da sace-sace. To sai kuma ga shi na kowa daga kasar Amerika mai kishi irin kamun ta Afirka ko mai kishi irin namu na kasa Najeriya har ta turo mana da wasu na'ura na bincike kan abin da ya shafi azzalumai da zalunci da suke ma kayan hukuma a kasa. To kada wannan taimako da ya ta bayar ta taimaka mana kwarai-kwarai da aniya kuma mun yi murna hanya muna maraba da su kuma hukumar nan ta yi Allah ya daga taimaka musu ya ƙara musu ingancin aiki mu kuma hukumar mu ta AFCC na kasar Najeriya Ubangiji Allah ya ƙara musu kwarin gwiwar binciko a zalimai masu cinye kudaden mutane babu kai da babu dalili shi kuma shugaban kasar mu mai zumma akan abin da ya shafi zalunci a kasar nan har na zalunci da azzalumai suke yi Allah ya ba su kwarin gwiwa. Ita dai wannan na'ura da ake kira Fred ko forensic recovery of evidence device karamar jakadiyar amurka a birnin lagos dehab kireb ce ta mika shi ga mataimakin shugaban hukumar ta efcc ilyasu kwarbai tare da yabawa da ayyukan hukumar ta efcc wajen magance matsalolin cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arziki sai dai kuma duk da wannan yabo da hukumar ta efcc ke samu a cewar shugaban hukumar malam ibrahim lamurde akwai buƙatar yin gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasa domin hukumar ta samu sukunin hukunta masu laifi cikin hanzari ba tare da jeka ka dawo da ake fuskanta a kotunan ƙasar ba sai dai a cewar barista idris doko wani lauya a nan lagos idan kai yayi kyau dole gangan jiki da yi kyau duk wanda aka kama ba cewa ba mu da dokokin da zai iya hukunta da wanda ya cin hanci da rashin akwai duk wanda ya yi kuma bai zai goya masa baya ba ko wani bai zai zo shiga tsakanin su ba to in Allah ya da zai yi nasara na ɗayan kada a same shi shi shugaban kada a same shi ta wani hanya na cin anci a ce gashi idan shi yana cin anci kowa ma zai zo ya ce a ai shugaba na yi amma shugaba ya ce ba zan ba to kai waye ne za ka yi ka gano ko to idan kai ya lalace dole ne duk jikin ma da ya lalace amma yanzu kai na da kyau dole jiki ya kuma ya kyau baban yi jibrin murya amurka daga lagos nigeria